فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake sada mu a yau juma'a bakwai ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1436 muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da alkhairi a insha allah ci gaba da karatu cikin wannan littafi na da salihin wanda ya hayar nawawi rahimahullah ya wallafa insha allah za mu tashi za mu tashi babin da ke magana babul wasiyyati bin nisa irin su guda babul wasiyyati bin nisa watan babin wasiya ga mata ma'ana inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ai wasiya ga mata ma'ana ai zamantakewa da mata zamantakewa kyakkyawa zamantakewa da su bisa ga tsari na Allah da kuma sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zamantakewa da su bisa ga kyakkyawar tabi'a mutum ya kasance mai kyakkyawar tabi'a ga mata wannan babe shi yake karantarwa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin ƙur'ani wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su mata bilma'arofi da kyakkyawa ma'ana da kyakkyawar tabi'a da kuma biya ga doka Allah da kuma biya ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawaya Allah ce walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fatazaruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana rahima Allah maɗaukakin sarki ya ce walan tasadi uba ku iyawa ku mutane an ta'adilu bainan nisa'i da ku adalci tsakanin mata doya da kun ka so ku adalci tsakanin mata to Allah ce ba ku iyawa ku yi adalci a cikin magana da su da so da tare ya zamantakewa da su da dai wani wannan to Allah ce ba ku iyawa walau harastun ko da kun yi kwaɗayin adalci to ba ku yin eh, adalci 100 shi aka nuni ana bukata kowa zan adali ga mata amma ba za ka yi adalci 100 ba Allah ce amma wala ta milo kullal mai ku karkata dukkan karkata ba ta zaro ha kal mu'allaka sai ku barta wato kamar ratayayya wa in tuzlihu in kun ka kyautata wa tattaku kun ka ji tsoron Allah fa inna Allah lallai Allah kana ya zamo gafuran mai yawan gafara rahiman ko mai rahama zai muku gafarar rashin adalci ɗan kaɗan wanda kun kai da wanda ba ku iyawa ɗinnan kuma zai muku rahama ka adalcin da kun kai wanda kuka iyawa ina hatan mu fahimta to sai hadisai wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an ruwaito wannan hadisi daga abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya ce istausu bin nisa'i khairan ku yi wasiya ga mata da alheri ma'ana ku tausasa ga mata tausasawa ta alkhairi ku yi zamantakewa da su zamantakewa kyakkyawa fa'inna mar'ata lalla ita dai mace hulikat annabi ya ce an halicce ta ne mil dila'in daga awaza mace an halicci ta ne daga ainihin awaza wa inna a awaja lallai mahi karkatat ma lilai abinda a cikin awaza a alahu wato awaza wadda ta sama ita ce mahi karkata fa in zahabta tuqimuhu idan ka tahi ka miƙe awaza dama karkatatta ce ta lankwasa to idan ka zo ka miƙe awaza ta miƙe sol annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasartahu zaka karya wannan awaza din wa yan taraktahu in kuma kabbar shi kabbar ita wannan a waza yadda take karkace to lam ya zal a waje ba ta dai gushewa tana nan karkatatta to wannan ba a waza ake nuhi ba a halicci mace daga awaza awaza karkatatta ce to ita ma mace karkatatta ce ba ta miƙe wa namiji ba wasu ta wasu bin nisa don haka annabi ya ce ku yi wasiya ga mata khairan da alheri ku yi zamantakewa da su zamantakewa kyakkyawa muttafaqun alayhi buhari da muslim duka sun ruwaito wannan hadisi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya fi sahihaini a cikin buhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu mace qaddilai tanka awaza ce ma'ana hawaye ruwaya ce wadda ke goyon bayan wancan magana ta farko wadda ya ce wato mace an halicce ta da awaza to nan kuma annabi cewa mace tanka awaza ce in a akamtaha idan eh, ka miƙe ta kasar ta hatu za ka karya ta in ka zo ka miƙe ta za ka kalle ta fa'inistam ta ta biha in dai ka nemi jin daɗin zamantakewa da mace to istam ta biha ka dai ji daɗi da ita mace haka kawai mana in ka nemi biyan bukatar zamantakewa da mace to ka arme ta ka zauna da ita kan wannan bukatar taka domin kila ka samu 'ya'ya salihai da kuma ka kame kanka kakka sa kanka cikin alfasha to in kan nemi jin daɗi ta wannan huska to annabi ya ce ka aikata ma'ana ka arme ta ka zauna da ita amma wa fiha iwajun amma cikin ta akwai karkata to kaga in mutum ya san cewa mace cikin ta akwai karkata babu ta yadda dan abu dan kaɗan zai sa a samu tashi hankali ko don wanda aka karkatacce babu yadda zaka iya miƙe shi ya bi ma hanya da kake so wannan ruwaya ta biyu kenan wa fi riwayatin li muslimi akwai kuma wata ruwaya ta muslim annabi ya ce innal mar'ata lallai mace hulikat an halicce ta min dila'in daga awaza lan tastaqi malaka ba da ta miƙe gare ka ba an halicci mace da awaza don haka ba ta miƙewa gare ka kai namiji ba ta zama miƙaƙƙa sosai gare ka ala ɗariƙatin aka hanya ta zama miƙaƙƙa ba ta bai hanya ta miƙe fa istamta istamta'ata biha idan ka nemi jin daɗi da ita to istamta istamta'ata biha ka dai ji daɗin da ita amma wa iwa jun amma cikin al'amarinta akwai karkata wa zahabta in kuma ka ta mu haka miƙe ta to kasar ta ha ka karya ta wa ha karya ta ko shi ne sakinta shi a karya ta da ake nuhi saboda haka ba ɗan abu kaɗan zai sa a ce an saki mace ba sai abu ya nisa wanda lallai kana ganin haka nan shi ya dacewa to in ka aikata a wannan lokaci to akwai sauƙi don haka wasiya ga mata shine hankuri da su da zamantakewa da su da alkhairi da kuma yin kyakkyawar tabi'a ga zamantakewa da su ƙauluhu magana annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi inda ya ce awajun wato karkata huwa bi fatahil aini ana rubuta shi da fataha ainu a ce a a wajin kenan walwawi da kuma fataha wawu awa wato nan ya hudu yadda ake rubuta wannan kalima ne ta magana karkatar da ya magana wa an abdullahi ibn zam'ata an ruwaito hadisi daga abdullahi dan zam'a annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallama ya kaɗu ya ce shi ya ji annabi na hudu ba wa zakarar naƙata kuma annabi ya ambaci taguwa wato naƙata salih taguwa annabi salihu alaihi salam wallazi a ƙarha kuma annabi ya ambaci wannan da ya soke wannan taguwa wato na kuma annabi salihu wadda aya ga mutane ne da kuma wanda ya zo ya soke ta wanda ake ce ma kuzzar shi ya soke ta to annabi ya ambace shi faƙala sai annabi ya ce izin ba asa ashqaha wato lokacin da ya zabura a shiƙaha mahi taɓewa ƙabila daga cikinsu waɗannan mutane annabi salihu sun ka tahi zuwa ga soke wannan raƙuma ah, in ba asalaha wato ya zabura gare ta isa raƙuman nan duk ya soke ta rajulun wani namiji azizun wanda yake waton wanda aka buga misali da shi da cewa azizi ne mai son waton abuwaya ah, mai tsanani arimun ko wanda yake kuma waton mara albarka ne wanda ba da cikakka albarka mai shari mani'un mai ƙarhi fira haɗihi a cikin jama'atai yana da ƙarhi cikin jama'atai ko mai shari na ga al'ummatai to don haka sai ya zabura domin ya soke wannan raƙuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin raƙumar da shi wannan mutum sun mazakara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hudu ba tashi annisa ya ambaci mata yayi magana game da mata fa azab fihinna annabi sai ya wa'azi cikin al'amarin mata fa qala annabi sai ya ce ya amidu ahadukum yanzu ɗayan ku yana nuhin wato yana tashi fa ya jalido imra'atahu ya bulale mata ya mata buloli jaldatal abdi irin bulalar da ake wa bawa domin a cikin mutane in so yi laihi to irin bulalar da aka wa bawa ba a waɗa ita to ya ce ɗayanku na tashi yawa matarsa buloli irin bulalar da aka wa bawa wato bugu na walaƙanci fala allahu annabi ya ce yana kuma yi washi yulaji uha wato ya kwanta da ita mai akhir yau mihi ƙarshen yini ne wannan da ya buge ta to kaga in haka ne babu kyawun tabi'a in eh, haka ne babu kyawun tabi'a sannan wannan maganar ta nuna muhimmancin su ga mutum da kuma abin da dalilin da zai sa a raga musu no haka bai dace ba ka bulale su kuma yana yiwa wato kun zamantakewa tare a wannan ƙarshen wannan yini da ka buge su kaga dan adam ka muna namai ɗazu kuma yanzu ka ce ka shirya da shi wani abu na wanda ainihin kai kan muna namai kuma yanzu kana son ka tattaro shi kaga akwai nauyi ga hakan kenan bai dace ka muna namai sun wa'azahum sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya musu wa'azi fi lahikihim yawa mutane wato eh, wa'azi cikin al'amarin dariya su minar dar'ati daga ainihin iska wa kala yace ce lima yalhaku a hadukum shin don mi ɗayanku ke yin ainihin dariya min ma ya falo daga abin da ya aikata wannan abu ne wanda bai dace ba wato a zo a iska kuma domin a yi dariya a rinka dariya abuna wanda yake shi ma yana da mankunya mutafakun alayi don haka bai dace ba Wal'arimu bil'aini ana rubuta shi da ainihin almuhim alamar da wato ainihin ba gainun ba wara'i da kuma ainihin ra'un abin abinda ake nuhi da shi a shariru mutum mai shari al wanda yake mabannaci shi annabi ke nuhi da arim wa ƙauluhu in ba'asa ai ƙama bi sur'atin ya zabura da gaugawa ya zo domin ya soke wannan raƙuma ta annabi salihu alaihi salam saboda sharinsa to wannan an kawo shi da nuhin wa'azi ya yi wa'azi ne ya tunatar da mutane ga irin al'adar ɗan adam ta in ya son abu ya kyamace shi to zai gaugawa halaka shi kamar yadda shi wancan ya gaugawa halaka raƙuma annabi salihu sannan da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganan mata cewa su ma sai dai a rausa samu su bai kamata a yi musu buloli ba irin bulolin da aka wabawa. bawa kuma daga baya kuma a ce a tattaro su wa an abi ta radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce la yafrak mu'minun mu'minatan wato baya ki mumini baya ki mumina mace mumini namiji baya kin mumina mace ko baya kyaman mumina mace in kare min ha hulkan idan ya kiya da gare ta wata tabi'a to radiya min ha zai yadda da gare ta hulkan hara kenan wato zai yadda da gare ta wata tabi'a ta daban idan mace mumina ce to ko ka kita don wata tabi'a ko wata siffa to za ka so ta kuma ta wani bangare wata tabi'a ta domin ba za ta tara komi ba a ce komi mai muni ne gare ta saboda haka in ka wani abu gare ta to za ka so wani abu gare ta kuma wanda ainihin Allah bane huwa ta'ala ya mata au ko koko annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi gairahu ma'ana shakka ce shin cewa ya raliya min hal akhar koko cewa yayi raliya min ha gairahu in ka kita ga waccan tabi'a to za ka so ta ga wata tabi'a wadda ba waccan da ka kita ba ma'ana ba ta tsayi kan tabi'a guda ita mace kamar yadda sauran mutane suke idan dai tana da tabi'o'i to tana ko da tabi'ar da kake so ko da tana tabi'ar da ba ka so to ana samun wadda kake so gare ta daɗa kowace irin tabi'a ce don haka a kan haka nan ana nuhin a rausu samu su kenan idan mugunyar tabi'ar ta tashi sai ka saurara domin akwai tabi'a kyakkyawa kuma da kake so rawahu muslim wa huya frak huwa bi fatahil yayi ana rubuta shi da fatahar ya'un a ce ya ma'ana wa iskanil fa'ida wa fa'un sukuni a ce ya kamar yadda yake rubuci wa fatahir ra'i a kuma wa ra'un fataha wa ma'anahu abinda an ma'anar wannan kalma ma'ana yubgilu ma'ana mumini baya kin mumina mace yuqalu ana cewa farikatil mar'atu zawjaha mace ta ki mijinta wa farikaha zawjaha ko a ce mijinta ya kita don haka wannan kalma ta farak tana nuhin da ya ki bi kasar ra'i ya buruku ha bi fataiha ya kita wato in an rubuta da fata ai abgalaha ya kyamace ta ya kyamace matar shi to don haka kenan mumini ba a mumina in ji annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka kita da wata tabi'a to zaka so ta kuma domin wata tabi'a to domin a kwatanta zamantakewa yadda yake ko akwai mummunan tabi'ar da ba ka so to ka so saboda kyakkyawar tabi'ar da akwai kakka ce ka yi aima abu guda wanda ba ka so shi kenan 100 bisa 100 kayi kwandemin don ko kai an ka biya haka na ana samun ka baka da kyau ko ba haka ba don kowa na da kyakkyawar ɗabi'a yana da mummunar ɗabi'a allahumma illa mutumin da aka fassarawa da mugunta shine wanda aka ganin galibin miyagun ayyuba ne ko tabi'o'i ne sun yi kyakkyawi yawa sai a ce mugu ne amma ko an fassara mutum da cewa mugu ne in ka bincika kana iske yana da wata tabi'a kyakkyawa ina fatan muhimta to abin da ake so mutum kyakkyawar tabi'a ta yawa bisa ga mummuna ko an fassara mutum da cewa yana da kyakkyawar tabi'a bai rasa wata yan mummunar tabi'a kuma to ma'ana haka nan mata suke don haka idan kana tare da mace to kakka ɗoka. wannan mugunyar tabi'a ɗaya da ta kai ta isa shi shikenan sai ka ainihin a kyamace ta kwata-kwata gaba ɗaya kan wannan tabi'at ba ka tunanin wata tabi'a ta ta mai kyau in ana haka nan zamantakewa bai daɗewa allah shi kare mu na musamman a samari wallahu alam da yawa wani da ya fara zama da mace an ka ɓanna mai da sai ga ya kamata ya kore ta ya armu wata to kaga wannan ba shi bane ka auna mutum abu ne wanda Allah baya so shi saki yana cikin abin da Allah ke kya halal ne amma Allah na kya masa abgalul halal ila Allah at-talaq mai kyamat halal ga Allah to shine sake sake aure to don haka dai kyakkyawar tabi'a zaka rike ta kai waci da mummuna ta mutum haka ma kewar da mutane take wallahu ta'ala alam wa an amri ibn al-ahwas al-jushaymi annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallam shi ya ji manzon Allah mai tsira da amince Allah fi hajjatul wada'i a cikin hajjin bankwana na manzon Allah mai tsira da amincin Allah cikin wa'azin da ya cikin hajjin bankwana ya ce ya ƙulu ya ji annabi shina cewa ba da an hamidallah ta'ala bayan Allah a annabi ya gode ma Allah maɗaukakin sarki cikin muƙaddama hudu basa na alaihi kuma ya yabo ga Allah wa zakara kuma sannan ya ambaci Allah su subhanahu wa ta'ala da takabiri da tahalili da kuma ainihin tahmidi cikin godiyar da yawa Allah cikin wannan hudu ba wa wa'aza kuma annabi ya wa'azi bayan ya kare muqaddama to summa cikin wa'azinsa bayan ya kare summa kala sannan annabi ya ce ala ku saurara ku mutane daga cikin wa'azin da ya na bankwana a cikin wannan hudu ba da aka fassara ta hajjin bankwana to annabi ya ce ma mutane wasu bin nisa'i khairan ku yi wasiya ga mata da alheri fa ma hunna ku sani lallai su mata dai a wanin tsararruna inda kumurinku su mata tsararruna wurinku laisa na min hunna shay'an wato ba ku zamo kuna mallaka da gare su da komi ba gaira zalika in banda haka mana in banda jin daɗi da zamantakewa da su saboda aka aure gaba ɗaya in an ce an bawa na aure ana ce mai tamlekul manafi'i wato an mallaka ma unhani da mace kawai ba wai ka mace ba sau ta kaye ba a'a kawai zamantakewa da ita na an ka auren ma an ka baka shi ɗaya an ka baka inci a kanta don aka ba dalili ba ne ko ka azabtar da ita ko ka zauna da ita da mugunyar tabi'a don mi don ba sai san ma'aita an kai ba <laughs> mu fahimta shi shi sa manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ku yi zamantakewa da su zamantakewa kyakkyawa don ba ku mallami ki komi ba daga mata in ban da wannan zamantakewan ma'ana al ta'u kenan jin daɗi tare da su da kuma ainihin tsarewa ku gare su da su kuma tsarewa ku gare su kowanku na tsarewa ne to wannan shi kun ka mallaka gare su don haka tsararru na gare ku a inda suke ɗin nan kamar kuna kun ka tsare su kamar a kai wani mutum wani wuri a tsare shi bai da halin yawo bai da halin hita to haka nan mata suke gare ku to wanda ko dukkan tsare shi yana zaman ka bai da halin hita to a shi ya cancanci wasu samu haka ne ko ba haka bane eh yana tsare a kanka kawai yana zanne don ka kai ta kayo yawo shi nan bai da yancin tahiya sai ya tambaye ka wani ina son zuwa wuri kaza sai ka ce oke to tahi in ka ce mai baka zuwa kuma sai ya zauna ya tsare tashi bukata bai ta yi a donka to a kashe kaga wannan in kana da tunani akwai huska ta karosa samai ga zamantakewa in ka ce gashi tsare gare ka sannan ka muna na zama da shi ka muna na mai magana kai mai yadda kake so kaga babu ainihin a kyautatawa kenan ga zuciyarka annabi ya ce suna nan tsare gare ku illa an yi atina bi fahishatin sai in sun ka zo da alfasha mu bayyanatin wadda a bayyananna kama sun ka yi ba'ira cikin gida shi ɗaya sun ka tsare suna ta saɓon allah ko sun ka yi nushuzin ko kuma mummunan zamantakewa to kaga wannan sai a zanna a yi bahasi in an samu irin wannan sai a zanna a yi bahasi domin a gyara in habba ta gyaruwa to komi na iya faruwa fa'in fa'alna idan sun ka aikata wannan ma'ana sun kai nushuzi to nan kan fahajuruhunna annabi ya ce to nan kuna iya ƙaurace musu filma laje wurin kwanciya kamar yadda Allah faɗa cikin kur'ani idan mace ta yi kiyo ta gudani mijinta to a nan, a mutum na iya ainihin ƙaurace mata wurin kwanciya kuma wadda ribuhunna bayan kun yi haka sannan kuma kuna iya bugunsu. darban bugu gaira mubarahim ba mai ainihin a caga ta su ba ba mai taɓin lahiyar su ba sosai an ruwaito cewa wannan bugu eh, ko ya dare buhabil mindil almalfuf wato ya buge ta da kyalle ɗan kyalle wanda an kaɗan naɗe sai a buge ta da shi domin haga tsuma na iya keta fata tun an ce gaira mubarakin ho ba mai keta fata ba tsuma tana iya in ka buga kwarai ta kai ga fata ta kece fata wuri ya ƙabe fata ta hoshi to kaga an hana ma wannan bugu sannan an hana kamari huska sannan in kasa sanda hayaka to kenan miza ka ishe sa malamai sun ka ce sai a buge ta da ainihin kyalle ko zane wasu malamai sun ka ce ko zariyar wando eh ka ɗin zariyar wandon ka ka buge ta eh ka nuna dai ka ɗan ka ji ciwon abin da ta yi ma amma ba ana nuhin bugun wai ka buge ta don ta ji ciwo saboda don jin ciwon da ta yi ta yi ma ɗa'a ba shi aka nuhi ba a ka nuna rashin gaskiyar da ta yi ma dai baka ji daɗi ba to wannan ka nuna mata haka kawai wannan shi bugun da ake magana amma bugun mata irin haka nan nau'i na na jahilci ba addini ba ne abi mace a yi ta bugun ta haka kawai kamar jaka allah shi kare mu a yace fa'in a ɗanakun idan sun yi muku ɗa'a sun ka bar nushuzi to falatabgu alaihin na sabilan kada ku nemi wata hanya ta cutarwa kuma zuwa gare su idan abin nan da ya sa ka buge ta ɗin tabbari to daga baya ta cewa ai halinki kaza ko kwanaki ke min kaza ka ɗauko wata hanya kuma ta cutar da ita to an ka ce kakkai haka nan kakka nemi wata hanya cutarwa inna lakum lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai gare ku ala nisaikum akan matanku haƙƙan akwai haƙƙi ma'ana kuna da haƙƙi ga matanku na su yi muku ɗa'a su kyautata muku su yi muku duk abin da ya kamata awa mutum na kyautatawa kuna da haƙƙi a kan wannan wale ne sa'ikun kuko lallai ga matanku alaikun akan ku haƙƙan su ko suna da haƙƙi gare ku kuko mata na da haƙƙi gare ku na ku yi zamantakewa da su kyakkyawar zamantakewa ku kyautata musu ku yi musu duk abin da ya dace wanda zama ko kuma a zuciya na yarda da wannan tabi'ar to kaga in kowa na da haƙƙi kowa ya kiyaye haƙƙin wani to shi kenan an zo an dace kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa haqqukum alaihinna abinda a haƙƙin ku akan su matan ku Allah dina furshakum kada su aza wato bisa ga ku, man takarahu na wanda kuke ki kada mace ta zo da wani wanda ba ka so ya shiga gidanka ya shiga don dalilinta kuma har ya hau bisa wurin kwancinka ko wurin shahidarka in dai tassan ba ka son wannan mutum kuma da ake magana ko wane ne in dai kai ba ka son ainihin ya shigo gidanka to ba ta dalilin sawo shi gidanka ina fatan mu wahimta wannan ɗin ko da mace ta uwarta ba wai namiji ɗaya ba ko mace ta abba ka son ta shigo ma gida to haƙƙin matarka na kar ta bari ta shigo gidanka har ta zauna tunda kai mai gidan ba ka son haka na. amma kuma wannan yana da abin lura don baiwa kuma ka kace mata zumuntata da yan uwanta ka ce ba su shigo ma gida to amma da akwai wani abin da ake ganin kana kyama a shigo ma gida to haƙƙin kana kan mace ta sa wannan ɗin cikin gidan nan naka wala ya azanna fi buyutikunna kuma kad a fi buyutikun kan mata su yi izini cikin gidajenku liman takarahu ga wanda kuke ki kan mace ta yi izini ga shiga gidanka da yin wani abu cikin gidanka wanda kai ba ka so ya shigo gidanka ta yi mai izini ba tare da yadda ka ba to ba a so haka nan wannan shi a haƙƙinku a kan mata banda haƙƙin zamantakewa kyakkyawa ala annabi ya ce ku saurara wa haƙƙuhunna alaikum su kuma abinda a haƙƙin su mata a kan ku maza an tuhu sinu ilaihinna ku kyautata gare su haƙƙin mace na akan mijinta mijinta ya kyautata mata kuma kyautatawa ba ta da mudu da cewa kaza da kaza ɗaya na a kyautatawa kowa ya san abin da a kyautatawa duk wanda adda hankali ya san abin da abu kaza kyautatawa na abu kaza rashin kyautatawa na to sai an ka ce ku kyautata musu kenan duk abin da ka gano cewa kyautatawa na to ya kamata ka ainihin matar kashi an tuhusinu ilaihinna ku kyautata gare su fi ki zuwa tihinna cikin suturarsu waɗa amihin da abincinsu ma'ana ku yi musu sutura da abinci domin wannan an kawo shi ne saboda shi a farko abin da ɗan adam ya hiso ya ɗan masu tura ya ci abinci shi ya hiso tukuna duk yadda ka kyautata ma mutum in kai ka ci sai baka ci sai ba to kyautata ba ta yi ba duk yadda kake kyautata ma mutum in zan kai kai mai sutura ba kai mai ba to kyautata ba ta yi ba saboda haka an ka fara kawo su rawahu tirmizi wa ƙala hadisun hasanun sahihu wato tirmizi ya ce hadisi na hadisi ne wato kyakkyawa kuma ingantaccen hadisi Ƙaulu sallallahu alaihi sallama magana ana mai tsira da aminci allah ce a wanin ai asiratu tsararru ne jam'u aniyatin wato jam'i na na tsarewa waɗanda an ka tsare bil aini ana rubuta haida ainun a wanin tsararre wato tsararru na ainun muhimmala marar wahiya al'asiratu ita ce mace tsararra wadda an ka tsare don haka ake cewa a wani wal'ani al'asiru abinda ake ce ma'ani wato tsararre wanda an ka tsani. kamar can wani hadisi ana cewa a ɗaya a wa fakul wani hadisi ma'ana ku ciyar da mai yinwa ku kwanci tsararre to wannan shi ne ma'ana a wani su mata tsararru na wurinku to tun da ku tsararru na ku kun ka tsare su don zaman suke a cikin gida tsare a cikin gida ba su yawo dalilin ku to wajibin ku na ku kyautata musu domin baiwa kuma ka tsare mutum ko ba kyautata mai ba in kai haka nan rashin adalcin ka ya kai rashin adalci don haka dalilin suna tsare gare ku to wannan ya zama dalili ku ko wajibi ku kyautata gare su gwargwadon hali shabba rasulullah sallallahu alaihi wasallama almar'ata manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya kamantar da mace fi dukhuliha cikin shigarta ta ta hukumin zauji karkashin hukuncin miji annabi ya sanya ta bil asiri da mutum tsararre ma'ana annabi ya kamanta mace saboda tana karkashin hukuncin mijinta to ta komo kamar mutum wanda an ka kai gidan yare an ka tsari kaga wanda a gidan yare waɗannan masu tsaron gidan yare duk umarnin da sun ka ba su dole su bi don su sun ka tsare su ba su da halin ɗagawa to ita ma mace ƙarƙashin hukuncin miji take cikin gidan nan ba ta hukunta komi sai abin da ka hukunta mata kai hatta dukiyarta ba ta tasarrufi sai tare da shawara da kai da yadda da kai inda dukiyar ta kai dukiya matuka abu mai jimla ne ko kyauta ba ta da halin shari'a ba ta yadda ba sai ka shawara da ita kun tattauna to ashe kaga iyakar tsarewa kenan don haka wajibi na kenan a kyautata musu addarbu mubarrahu wato cewar da an ka yi in sun yi nushuzi sun yi kiyo ku ƙaurace musu ku buge su an ka ce bugu wanda yake ba mai kere fata ba mai wa'ana bugu wanda an ka hana huwa shaƙo shadidu ne mai tsanani tsanantacce wato bugu wanda ya tsananta to an hana ku buge mata da irin wannan bugu wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam hawa yau magana annabi cikin hadisin ya ce falatabgu alaihin na sabilan kakku nemi wata hanya gare su wasu kasun gyara laihin da sun kai ai la ta dalubu ɗariƙan kakku biɗi wata hanya ta ta juna bihi wadda za ku kawo hujja da wannan hanya ɗin alaihin na akan mata wato zuna hunna ku cutar da su bihi da wannan hanya kakka ƙirƙiro wani abu bayan mace ta taɓa ma laihi to da baya ta gyara laihin da baya kai kuma ka ɗora biɗi wasu abubuwa don ka ƙara shafa mata laihi yin haka nan nau'in yaudara na in dai abin da ta kai ta bari to shi kenan kun ka shirya kan ka ɗora cewa ai ko da wuri ki kai, ka za ki kai, ka sa wannan ya zan dalili ko ka ƙirƙiro wani abu ka danganta mata domin ka yaudare ta ka ci mata zarahi saboda haka wannan bai dace ba wallahu alam domin manta ko kan mu manta da cewa su ma irin muna mutane na 'yan adam musulmi na musulma ce kamar yadda kake musulmi mai imani ce kamar yadda kake mai imani tana da hakke ga Allah ya sa ta aljanna kamar yadda kake hakke ga Allah in kayi aiki mai kyau ya sa ka aljanna sannan Allah na da iko azabtar da ita kamar yadda da iko azabtar da kai to ashe ka kowa na da hakke kenan don haka a nan kawai wata mallaka ce Allah ya ba maza domin su yi unhwani da mata saboda a samu ainihin zamantakewa kyakkyawa wa an mu'awiyata imnu haidata wato an ruwaito hadisi daga mu'awiya kala yace ce kultu ni ce ya rasulallah